kai matan aure za ta dinga kawance da mara aure je ki sama bila just go lalladi are you crazy this is not lalladi this is my soul ka san wannan wa wannan wannan ban san ta ba ah wuyi wallahi wuyi wallahi na san ta wallahi na san ta sunan ta maman kesi baban da wurin Kun cika mana gida da hayaniya ba ku da aiki sai kace kace kace a cikin gidan. Ita kuma da ɗin wace ce? Wannan tsohuwar matar Alhaji ce. Mahaifiyar Laura. Maman Laura ce. Ke kika haifi wannan? Ladiyo? Hey! Gidan Alhaji Dukku ana gwarama. Shi bai ma sai ai nasa ba? Yau ba lafiya, gobe ba lafiya, jiya ba lafiya, shekaran jiya ba lafiya. Why? ni wannan turanci da kike ni in ni kike ba gara ki wa gini baka san will ba will idan mutum zai mutu wanda yake yi kafin ya mutu rabon gado ne wai wasiya tsakani na da ke sai na yi wasiya kwarai kuwa saboda kudi na yaran nan naka ni ba san fi karfi na san fatine ne haka kawai ka mutu ka tafi da kudi na no no no